إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta alhamis sha shida ga watan ramadan alif da talatin da hudu wacce ta daidai da ashirin da biyar ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu sha uku muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na sura ta biyar a cikin alkur'ani suratul ma'ida a jiya mun kwana akan aya ta ɗari da hudu ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin kaɗan daga cikin sifofin munafiƙai idan aka ambata musu Allah ko kuma aka ce da su su zo a je hukunci wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuciyarsu ba ta so ba ta yin daɗi wa idza zukira Allah shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wato in aka ambaci Allah waɗanda zuciyarsu ba allar bace take ciki sai ya zanto sun kyari wannan abu sun kyamace shi wa idza zukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah a karkashin wannan aya da wacce ta gabata ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام أكركشن تدونا يا تبتع تكن صحيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي na ga wani mutum da ake cewa amf bin amir bin luhai al na gan shi annabi ce ra'aituhu ya jurro qusbahu finna na gan shi yana jan kayan cikinsa a cikin wuta menene laifinsa saboda kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi cikin sunan huwa awwalu man sayyaba as-sawa'i wato shine farkon mutumin da ya fara kawo bautan gumaka a cikin tsibirin ƙasar larabawa saboda da larabawa suna bautan Allah ne akan milla ta annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam amma shi wannan mutum mai suna am bun amir bun kuma bun hindit bun luhai mutumin banu khuza'a sakamakon tafiye-tafiye da yake yi a ƙasashen sham da kuma habasha sai ya ɗauko gunki sai ya kawo tsibirin ƙasar larabawa to tun daga nan sai larabawa su ma suka fara bautan gumaka har aka wayi gari a cikin kaba akwai gunki 360 kaga dai duk da kasantuwa shi bai riski zamanin annabi ba alaihi salatu wasalam amma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga cikin exception wato istisna'iyat waɗanda aka togace Allah subhanahu wata'ala zai azabtar da su kaga Allah yana cewa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance masu azabtarwa ba har sai mu aika da manzo to amma shi saboda tsananin girman abin da ya zo ya dasa mutane a kai na banna da shirka da kafirci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na gansa yana jan kayayyakin cikinsa a cikin wuta ashe da wannan za mu fahimci yadda muke bayani kamar yadda ya zo a cikin siha don mutumin da ya raya wata sunna wacce mutane suka gafala daga ita to yana da ladan wanda ya aiwatar da wannan sunna ba tare da an tauye ladansu ba shi ma hakan nan za a bashi sannan duk mutumin da ya ɗaura mutane akan banna ya ɗaura su akan bid'a ya ɗaura su akan lalacewa to shi ma yana da wani ɓalli na zunuban waɗannan mutane shi yasa har kullum muke cewa a matsayin mu na musulmai musamman kuma matasa yana da kyau mu yi kokarin daura mutane akan abin da Allah yake son sa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yadda da shi kuma ya umarni da shi to a yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 105 ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum qala bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim يضركم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن كي إيماني عليكم أنفسكم كلا زنتكاونكم عليكم أنام malamai suna kiran shi ismu fi'l am bi ma'ana ilzamu anfusakum ku lazinci kawunanku idan kuka tarbiyantar da kanku kuka bi tafarki irin na annabi alaihi salatu wassalam la yadurrukum man dalla idza tadaitum wanda ya bace shi kuma ba zai ainihin cutar da ku ba matukar ku kun shiryu ila Allah marji'ukum jami'a ga Allah subhanahu wa ta'ala makomakku take gaba daya fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ya baku labari da irin abubuwan da kuka kasance kuna aikatawa ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alai abubakar ne siddiq radiyallahu anhu wata rana ya tashi ya hau mimbari sai ya khutba wa mutane yake cewa ya ku mutane kuna karanta wannan ayan ba a inda ya kamata ku karanta ba ya kasance idza ra'a an-nasu zalima yaqra'una hadhihi al-aya idan mutane suka ga azzalimi sai suna karanta wannan aya ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum sai yace ba haka bane ni da kunnuwa na naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce cikin ma'anar wannan aya innan nasa idza ra'aw zalima wa lam ya'khudhu ala yadayhi yushiku an ya'ummahumullahu bi'iqabin min idan mutane suka ga azzalimi yana zalunci yana banna ba su hane shi ba to ma'anar ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana dab da ya game su da wata azaba daga wurinsa subhanahu wa ta'ala shine wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khas ku ji tsoron wata fitina wacce ba wai azzaliman kadai take samu ba Aisha radiyallahu anha sai ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anuhlaku wa fina salihun shin za a halaka mu bayan a cikin mu akwai bayan Allah na gari yace na'am eh matukar bayan Allah nan suna ganin banna ba su hana ba ba su ce a daina ba to su ma laifin ko zunubin idan ya taso yana iya fadawa a kansu shi yasa ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce unsur ka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka ko da ya kasance azzalimi ko ya kasance shi ake zalinta. sahabbai sai suka ji magana ta yi bambara suka ce ya rasulullah shi dai azzalimi mun san yadda za mu yi mu taimake shi to shi ma balu zalim shi kuma wato wanda aka zalinta mun san yadda za mu yi mu taimake shi mu kwato masa haƙƙin sa mu basa to shi kuma azzalimin ya za a yi mu taimake shi sai ce azzalimi yadda za a yi ku taimake shi shi kuma ku hana shi zalunci ba barin shi za a iya ta yin zaluncin ba wannan aya Sufyan ibn Iqal ya karanto ta sai ya tambayi Abdullahi dan Umar radiyallahu an yake cewa a ra'aita lam ta'mur bil ma'ruf wa lam tanha 'anil munkar ya kai Abdullahi dan Umar bani labari menene laifina idan ban yi umarni da kyakkyawa ba ban kuma yi hani da mummuna ba Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu sai ya ce da shi laysat fina wannan ayan ba a cikin mu take ba saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da mu a lokacin nan falyuballighi shahidul ghaib wanda ya halacci wannan wato ainihin dandazo da taro ya isan mu da wanda bai ji ba ya ce amma ba lokacinta ba ne wannan lokacinta yana nan tafe kamar yadda aka sake tambayan abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an aka ce da shi menene wannan aya take magana sai ya ce laisa haza bi ha, wato wannan zamani ba shi ba ne zamaninta amma zamaninta zai zo a lokacin da za a zo a umarci mutane da kyakkyawan aiki a hane su da mummunan aiki amma sai su ji su ƙi sannan su gani su ƙi gani kaga idan ka duba a yau kana iya cewa zamanin ayar ya zo a yau saboda wani yana bani labarin ya ce ya haɗu da wata yarinya hakan nan tana ɓanna sai ya ce da ita ya ke baiwar Allah ki ji tsoron Allah wannan ba girman ki bane bai cancan ciki wannan abu ba sai take cewa kai malam you mind your business ka yi abin da ya dame ka don kai ba ubana ba kaga halin da muke ciki sannan kuma ni da kai na wata rana na zo na fito ina tafiya sai na ji mataye suna gabana suna hira sai ɗaya ke cewa ɗaya haba wance yaya za ki fito irin wannan shiga da kogela baki sa ba sai take cewa haba to Allah ya bani abin da zan yaƙi maza da shi don bai zan rufe shi shi sa a cikin wani hadisi wa in kana a sanadinsa akwai maganganu a lokacin da kaga shuhan muta'an rowa wacce mutane suka sa wa gaba wa hawan muttaba'an da kuma zuciya wacce ake binta to a lokacin nan sai kuffa alaika lisanak wali ya baitu domin a lokacin mutane ba su shirya majin wa'azi ba ba su shirya ma ainihin maganganun annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe kenan kun ga yadda nake magana gyara da ni da kai ya zama dole ne mu tsaya mai gyara saboda banna idan ka ganta tana faruwa kace a'a ni bari abin ya zama daga kori sai gwiwa bari in kare gidana to ƴaƴayenka dole za su makaranta a makarantar nan da za su baka aminta da cewa wannan virus in da kake gudan masa ba ɗanka ya zanto injected daga wannan virus in ba to amma idan ka taimaka ka hana ɓannar kaga ka samu lada na farko kenan sannan shi wancan da ɗansa ya lalace ka taimaka masa sannan na uku kai ma ka kare kanka daga wannan lalacewa saboda in ka sa ido kace a bari a ta tafiya haka to ai ɗanka dole dai ba da shi zaka ta rayuwa a gida ba za shi boko za shi boko za shi islamiyya sannan kuma zai mu'amala da yara a waje to in baka taimaki na wajen an gyara su ba to wannan guba sai ɗanka ya ɗauko kafin ka farga kuma ya riga ya nisa a cikinta shi yasa jama'a dole ne mu san halin da muke ciki an tambayi Hassan al-Basri radiyallahu an bayan ya karanta wannan aya sai yake cewa idza amarta bi ma'rufin wa nahaita 'anil munkar in kai umurni da kyakkyawa kai hani da mummuna fala yadurruka man dalla idza hadait wanda ya bace bayan haka to kuma ba shi da wani abu da zai maka na cutarwa shi yasa masu iya magana suke cewa wa idza al-fata arafa ar-rashada li nafsihi hanat alayhi malamatu al-uzzali shi mutum idan ya gane abin da yake kansa shari'a ne to duk maganganun mai magana ma kare ya cutar da shi ya riko da shiryarsa kawai ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun duk makomako gaba daya ga Allah take subhanahu Ta'ala sannan ya ba ku labarin irin abubuwan da kuka kasance kuna aikatawa ya ayyuhal ladina amanu ya حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسون ارتبتم فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة abin da ake cewa munasaba ko munasaba tsakanin aya da aya ko kuma tsakanin sura da sura a wancan sura ko ko aya Allah subhanahu ta'ala ya kira hankalin mu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum bi ma'ana kaga bai kyautu ba ga mutum ya dinga mu'amala da mutanen da yake babu abin da suka sa wa gaba in ba banna ba idan da yadda zaka yi ka gyara su to ya zama dole ka gyara su kamar yadda aka samu daga jubair bin nufai رضي an yace na zauna wata rana fi halqatin na zauna a cikin wata halka wani majalisi a cikin majalisin nan akwai manya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa wa sai aka yi magana aka taɓo wani janibi na bangaren umarni da kyakkyawa aka tabo wani janibi na bangaren hani da mummuna sai ni nake cewa a ah, to ai Allah subhanahu wa yana cewa ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ai kai riko da kanka kawai ka lazunci kanka don ma mai bacewa in ya bace batarsa ba za ta cutar da kai ba yace sai suka yi mani ca suka rufe ni da maganganu suka ce anta hadisu sin kai yaro ne mai danyen shekaru baka san abin da aya ta kunsa ba amma kake magana a kanta in ji jubairu ya ce hatta tamannaitu anni lau ma takallam har sai da na yi burin ina ma dai a ce ban yi magana ba sai suka ce ba haka ayan take magana ba abinda take magana har wa yau wato in dai ka ga mutum kan banna to a yi kokari a datse bannan nan idan ba haka ba sai bannan nan ta faɗo ya zanto ta ga mai kowa da kowa to sai sake kiran hankalin mu anan subhanahu wataala ba tafiya ake cikin banna ba bai kuma kyautu a ta tafiya cikin ɓannan ba duk yadda za a yi a gyara a yi da wannan nake tsokaci nake cewa idan ka duba ka kalli rayuwar mu a yau mu misali musamman a ƙasar nan da muke rayuwa ya kamata mu zauna mu ta fashewa da kuka saboda za ka ce in the next 10 years nan da shekara goma in Allah ya mana rai ko sha biyar wane irin mutane ne muke ƙoƙarin mu kyankyase wani irin al'umma ce muke ƙoƙarin mu kyankyashe a irin wannan ƙasa? saboda idan ka duba misali daga kai har bindi misali za ka ga shugaba ne a wurin aiki abin da yake nuna ma yaro na ƙasa da shi idan an yi fasin wani bil wanda aka kashe misali dubu ɗari biyu sai ya nuna mashi cewa ƙara zero ɗaya ya zama miliyan biyu kaga bai koya mashi alheri ba yaron nan kuma ya riga ya tashi da wannan tabi'a saboda yansha'u nashi'ul fityani fina alama kana awadahu abuhu idan ka koma misali dauki mahauci shi ma da yake sai da nama zaka samu akwai yaro kila da ke taimaka masa ya kawo kilo an ci kuikuye shi an murɗe kilon nan idan aka ɗaura rabin kilo sai ba da kilo ɗaya kaga sakon da ya baiwa wannan yaro bai bashi sakon alheri ba idan ka koma wurin makanike misali za ka ga shugaba oga zai fitar da wani abu dangin ko misali a ce breakfast misali ko kuma dai wani abu na jiki ya ce je ka wanke sa idan mai mota ya zo sai ce to gashi an canza an siyo dubu biyar aka siyo wannan sannan kuma kuɗin gyaran mu dubu uku kaga ya ci dubu biyar ta haramiya sannan kuma kila aikin da ya din ma bai kai haka ba to wani irin sako ne yake kokarin baiwa wannan yaro kaga sako ne mummuna idan ka koma misali kowa in ka duba irin ayyuka daban-daban daban da muke ciki in ka koma 'yan taki za ka ga su ma misali ko dai a ƙona buhun domin kada ya zanto ya yi konsumin abubuwa da yawa kada ya ɗiba da yawa ga kuma yara su ake ɗauka ma'aikata su ne waɗanda za su dinga ƙonawa misali ko a haɗa yuriya da mp menene suke kiransa mp mpk a hada shi a ce to wannan ne ainihin urea koko ne mpk din ma'aikatan kuma suna na kaga ba sakon alheri ba ne aka bashi in ka koma yan shinkafa misali shinkafa mai kyau wacce zaka ci wacce yake ba ta cudewa ita ce mama gold ko kuma cap rice amma sai aka samu yanzu misali a wani yanki a nan kusa da nima in ka haura akwai za ka je za ka samu wani ɗaki hakan nan ana kiran shi warehouse shinkafa ce irin ya hausan nan wacce aka zo za ka samu eka da yawa an zo an juye ta an game ta da manja suna da irin ainihin wannan sila ɗin wanda yake silin buhu gaba ɗaya ga ma'aikata suna yi sannan ana ɗurawa ana maidawa a irin buhu irin na caprice ko ko mama sai a je a kai kasuwa a siyar da sunan mama gold aka saida amma kuma ba shi bane in ka koma in kemis 'yan magunguna su ma haka zaka samu kaga akwai madara wacce yake idan eh, abin nan yaro misali ya sha ciki ko kuma ana yayansa ga irin irin irin abin nan ma'aikata waɗanda ba su zama wannan madara tana da ɗan tsada kwarai za a je a sai da ita yanzu sai aka wayi gari sai a ɗura cowbell ko kuma a ɗura pig milk da sunan wannan madara wanda yake ana sai da mutane ita to sai ka duba ka ga a rayuwar mu mu a yau ɗin nan a tunaninmu wani irin al'umma ne in Allah ya mana rai nan da shekara goma ko sha biyar ake kyankishewa a cikin wannan ainihin ƙasa shi ka ga bannar daga wannan sai wancan daga wancan sai wancan gyaran yana da wahala in ba wani taimako na Allah ba subhanahu wataala kar ku manta kwanaki aka samu wata minista ta fita tana magana a lokacin da take rike da minista na ilimi akwai 67 eh, billion dollars waɗanda aka neme su aka rasa 67 biliyan ne ko miliyan dollars wacce take cewa a fito tsakaninta da gwamnatin tarayya a yi bayanin ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga har yanzu gwamnati bata ba da ansa ba to kaga a matsayin manya in an ce an samu irin wannan kaga na ƙasa za su yi taifin ne daga waɗannan su ma na ƙasan za su koya to sai a waye gari kaga cewa irin wani hadisi na annabi da yake magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wani zamani zai zo ma mutane sai a zo ana bayanin ana cewa da wane da wane da wane su ne masu gaskiya su ne adilai kuma ina kyautata zattan mu mun samu kanmu a cikin wannan yanayi saboda ɗauki siyasa mana ka gani ai siyasan za ka ce wane shine kaɗai mai gaskiya ba sauran mutane ne wane ne adili ko ko a duk unguwan nan babu yarinyar da zan shaida sai wance kaga mun fara cikin wannan yanayi a don haka dole ne mu yi mu gyara kanmu sannan mu koma ga Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wataala bai kamata mutane suna banna kuma sun san bannan suke kuma su tafiya akan bannan ba duk wannan abu da kake nema baya wuce kuɗi ne kake nema to kuɗin nan kafin ka same su wani ya samu kuma inda kake hankoran zuwa wani sai da ya je Allah subhanahu wataala ya anshi rayuwarsa to ya kamata ya zame maka aya ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani shahadatu bainikum shaida wacce take tsakaninku idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta halatto ma ɗaya daga cikinku hinal wasiyyati ithnani dawa adlin minkum a lokacin wasiya a samu mutane guda biyu waɗanda yake adilai ne daga cikin ku malamai suka ce abin da ake nufi da shahada anan akwai maganganu hudu zuwa biyar ma'anan shi hudu shine halacci wasu suka ce a'a ma'anan shahada anan al-yamin bi ma'ana rantsuwa wasu suka ce wannan ayan ma tana magana ne da musulmai kadai wasu kuma suka ce a'a da dai ahlul kitabi suna iya yi mana shaida amma sai aka kankare wannan hukunci sai ya zanto ya tashi wasu kuma suka ce a'a ayan nan ba mansukhiya bace tana nan har yanzu hukuncin yana nan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi a don haka idan muka karanto sababin nuzul kamar yadda Bukhari ya rawaito rahmatullahi alai yana cewa wannan aya ta sauka ne akan Tamim abin nan bin Aus dari radiyallahu anhu kafin ya musulunta da shi da wani mutum ana kiran shi Adi bin Badda sun kasance suna kasuwanci tsakanin Makka da kuma Madina suna kaiwa suna dawowa sai wani mutum ya bar musu wasiya na cewa ga dukiyansa da ya bar masa wasiya sai suka ɗauki wannan wasiya suka kai ainihin wa wannan mutum amma ko da suka kai wannan wasu ci sai aka samu akwai wani abu wanda yake ainihin sun janye daga cikin abin da shi mutumin nan ya bari wato sun cire wani abu sun kai wani abu wanda yake ba abin ba ne ya bada to shine Allah subhanahu wata'ala yake mana bayanin hukunci irin wannan a yanzu idan irin wannan ya faru mutane suna kan tafiya wani mutum sai mutuwa ta sauka a kansa sai ya bar wasu ciwa wasu mutane to mutanen da za a baiwa wasu ci dole ya kasance adilai ne guda biyu sannan kuma idan suka zo gabatar da wannan abu da shi wannan mutum ya bari to dole ne a tirke su su rantse da Allah akan cewa abinda mutumin nan ya basu shine ya basu ba su rage wani abu ba sannan kuma ba su ƙara ba ina fata muna fahimta to shine Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani shahadatu bainakum shaida tsakankaninku idza hadara ahadakum almaut idan mutuwa ta halatto ma ɗaya daga cikin ku malamai suka ce wannan ana kiransa ma'ana nufin mutuwa in an ga alamomi na mutuwa domin a lokacin da mutuwa ta riga ta zo mutum ai kuma babu sauran magana amma idan an ga alamomin mutuwa kamar yadda yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati idan kun tashi ma'ana kun yi nufin zuwa sallah wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu in har an yi nufin karanta qur'ani wato shine ake nufi ana in kun ga alamomi na mutuwa wacce ta zo wa wani mutum daga cikin ku hainal wasiyya a lokacin wasicci isnani dawa adlin minkum to a samu mutane guda biyu mazaje waɗanda yake adilai ne daga cikin ku malamai suka ce da wannan aya ake iya fahimtar cewa wasiyya a cikin musulunci wannan wata aba ce wajiba kamar yadda ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma haqqu imri'in muslimin yabitu laylatayn ba haƙƙin wani mutum bane musulmi wanda zai kwana dare biyu yana nufin wata wasiyya wacce za a zartar a bayansa illa wa wasiyyatuhu maktubatun indahu face sai an samu wasiyyan nan wato a rubuce a wurinsa bi ma'ana ni da kai da shi da ita a matsayin mu na musulmai dole ne mutum ya bar wasicci irin abin da yake so a aiwatar a bayansa ya rubuta ya bar wasu ci ya ajiye ya ce wa iyalinsa in yana da iyali idan Allah ya yi mani rasuwa to ga irin abin da nake so a zartar da kaza da kaza da kaza wannan dole ne a kaina kuma da kanka shi yasa Abdullahi ibn Umar yake cewa radiyallahu an tunda naji wannan hadisi daga Annabi alaihi salatu wasalam ban taba yadda ba in zauna in tada haƙarƙari na in kwanta ba face wasiyata tana tare da ni duk abin da nake so a aiwatar a bayana na riga na rubuta in Allah ya anshi rayuwata ga wasiyata a wurina wannan al'amari kuma so da yawa ina magana sai ya zama na cewa waɗanda ba musulmai ba a yau su suka ɗauki wannan wasiyya su suna amfani da ita kaga Michael Jackson na taba karantawa ɗaya daga cikin jaridun ƙasan nan ya taba rubuta wasu ci ya bari wani lokaci can baya tun kafin ya mutu ya bar wasu wasiya cewa ga ‘ya'yayensa nan idan mutuwa ta saukan masa mahaifiyarsa ta ɗauki ragamar jagorancin lura da waɗannan yara idan tana raye idan kuma ba ta raye ko kuma tana raye ta ce ba za ta ansa ba sai sake rifarin to a kai wa wata mata tsohuwar mata daga cikin matayensa kaga wannan ba musulmi ba ne amma kuma ya bar irin wannan wasiya to ai irin wannan al'amari shine ya kamata da ni da kai kamar yadda Qur'ani ya kawo ya zanto an samu irin wannan wasu tsakanin mu amma sai ka ga mutum yana kasuwanci ya ciyo bashi ya biya bashi ana bin sa yana bi amma babu wanda ya san halin da yake ciki sai Allah subhanahu wataala ya masa rasuwa sai a zo ana kwarmatawa a cikin kasuwa ce to Allah ya mawane na wuri kaza rasuwa don Allah jama'a duk wanda ya san akwai sa a kansa ko kuma shi yana bi don Allah ya fito ya magana wannan kuskure kamata ya zanto kana da takardunka guda biyu akwai wanda ke shiga akwai kuma wanda ke fita wanda ke shiga shine wanda kai ka anso bashi ko kuma kai wato aka baka sannan wanda ke fita shine kai wanda kake bi wa na ina bin sa kaza wa na ina bin sa kaza kuma idan zai kyautu ya zanto akwai shaidu waɗanda suna nan a halacce domin kada wani mutum ya zo ya musa wannan magana bayan an rasa mutum ɗaya dan sau irin wanda yana faruwa ga abin ya faru ga shi an rubuta amma saboda babu shaidu sai shi ɗaya daga cikin mutane ya zo ya musa ya ce a ni wallahi ba a yi haka da ni ba ina fata muna fahimta Allah subhanahu wataala ya cewa isnani zawa adlin minkum wato mutane guda biyu ma'abuta adalci daga cikin ku isnani din nan khabar ne li mubtada'in shine ma'ana ya ayyuhal ladina amanu shahadatu shine mubtada isnani shine khabarin sa wasu malamai suka ce a'a isnani fa'il ne li fi'lin mahdhuf takdirin sa يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين wasiyyati an يشهد اثنان ma'ana a samu mutane guda biyu waɗanda za su shaida ma'abutan adalci wato sai malamai suka ce to abinda ake nufi da minkum anan wato shine musulmi daga cikin musulmai a samu mutane guda biyu ma'abuta adalci waɗanda za su yi shaida to in ya zamana kuma waɗanda za su yi shaidan ba musulmai bane ba to sai Allah sa ta ce au akharani ko kuma a samu wasu mutane guda biyu waɗanda ɗin ba ku ɗin ba min ghairikum waɗanda ba daga irin jinsin ku ba ko ko a'a daga jinsin ku ne amma ba irin addini irin naku ba ina fata muna fahimta da wannan wasu malamai suka ce ya halatta shaidan wanda ba musulmi ba akan musulmi matukar an kasance akan hali ne na tafiya amma ba hali na zaman gida ba idan hali ne na zamantakewa a gida to duk kusan suna dab da su ittifakin cewa bai halatta a samo wani wanda ba musulmi ba dole a nemo musulmi wanda shi zai tsaya ya ba da shaida ko ko a yi masa wasu ci akan wannan dukiya amma in hali ne na tafiya akan laluri to babu laifi in ba a samu musulman ba to a nemo wasu min kum daga wasunku waɗanda ba musulmai ba su ma a samu adilai guda biyu amma da shaida ko ko shar'i guda biyu in antum darabtum fil ard in matukar ku kuka yi tafiya a cikin ƙasa darabtum anan ba wai bugu ba a'a kuka yi tafiya a cikin ƙasa fa asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa ta auka muku wato ma'ana ta same ku kaga da wannan zamu fahimci abubuwa guda biyu ya halatta a baiwa wanda ba musulmi ba wasicci daga wurin musulmi amma da sharaɗi guda biyu ya kasance na farko wannan hali ne na tafiya ana kan tafiya ne ba halin zaman gida ba sannan abu na biyu ya zama da cewa mutuwa ta auka ta faɗa ma wannan mutumi wanda zai bar wasicci in an samu waɗannan sharuɗa to babu laifi ana iya jawo wanda ba musulmi ba a bashi wasicci Allah subhanahu ta'ala sai ke cewa tahbisunahuma min ba'di sala, waɗannan waɗanda aka baiwa cin, za ku ɗaure su a bayan sallah fa yuqsimani billahi an ce sallan nan ita ce sallan la'asa Allahu a'lam ba dai wani nassi karara wanda ya fito ya bayanin ga irin sallar amma malamai sun rinjayar da cewa ya zama na cewa wato sallar la'asar ce saboda a lokacin nan duk ma'abuta addinai suna girmama wannan lokaci don haka nan mu annabi ya ce sallam wato kada mu yi nafila a bayan la'asar saboda masu addinai daban-daban kamar bautan wuta da sauransu wato sukan je su wuta a wannan lokacin nan don haka shi sai aka ce min badi sala ya zama na cewa sallah ce ta la'asar fa yuqsimani billahi sai su yi rantsuwa da Allah in irtabtum matukar kun yi kokwanto a cikin shaidar da za su bayar la nashtari bihi samanan su ce wallahi ba za mu siyar da wannan rantsuwa ta mu da ɗan kuɗi kaɗan ba walau kana za qurba ko da ma'abucin kusanci ne za mu ba da wannan shaida a kansa ba za mu ba da wannan shaida da nufin a ba wani abu ko kuma za mu sai da wannan shaida don mu samu wani abu ba wala naktumu shahadat Allah ba kuma za mu ɓoye shaidar Allah ba subhanahu wa inna idan lamin al'athimin in har muka ɓoye shaida to lallai mu za mu kasance daga cikin mutane ne masu laifi wa ana masu zunubi ya tabbata a cikin sunan an ce abu musa al'ashari radiyallahu an wasu mutane sun zo masa da irin wannan al'amari wani daga cikin musulmai ya yi tafiya da ya yi tafiya sai mutuwa ta faɗa masa ya zama na babu wanda zai baiwa shaida sai waɗanda ba musulmai ba sai ya kira su su biyu ya ba su wasicci suna nan ana zaune sai ga mutanen nan sun shigo sai suka samu abu musa al-ash'ari radiyallahu an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yace ina zaune a wurin nan sai abu musa yake cewa irin wannan hadisa bata sake aukuwa ba bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ɗauki mutanen nan ya kai su ainihin masallaci yace to za ku rantse da Allah akan wannan wasiya da wancan mutum musulmi da ya rasu hakan nan ya baku suka ce za mu rantse suka rantse da Allah da irin abubuwan da aka ba su suka kawo suka gabatar da suka gabatar Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma yace sai Abu Musa al-Ash'ari ya umurce su da su tafi ashe da wannan za mu fahimci kenan idan aka baiwa mutum wasiya shi wanda ya kawo wasiyar har ya zo ya gabatar da ita to ba laifi ba ne ainihin a rantsar da shi akan ya tabbatar da cewa abin nan da aka bashi gaskiya ne malamai suka ce kuma kamar da ibnu kasir ya kawo rahmatullahi alai ana son a samu halayya biyu zuwa uku na farko a samu lokacin da za a rantse sannan a samu wurin da za a rantse sannan kuma ya zamana cewa rantsuwan nan an yi ta ne da Allah subhanahu ta’ala sannan kuma ya zama an yi da lafuzza manya-manya sosai a musu bayanin cewa lallai su rantse da girman Allah subhanahu ta’ala wannan amana da aka bamu gata kamar yadda aka bamu haka muka kawo sannan ba za mu ɓoye wata shaida ba ta Allah subhanahu wa ta'ala matuƙar mun yi haka to za mu kasance daga cikin mutane ne masu zunubi to muƙaddari yanzu kai da aka baiwa wasu cin ko kuma ku da aka baiwa wasu cin misali ya zama na cewa kun zo kun faɗi abin da ba haka ba ko kuma kun yi ƙwange abin da aka ba ku ba shi ne kuka kawo ba to yanzu menene mafita to gashi nan shine za a mana bayani na ala مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا allah sai ya ci gaba da cewa fa in عثر ala annahu mastahaqqa isman fa akharan يقومان maqamahuma idan aka gano aka leƙo su waɗannan mutane guda biyu wanda wancan mamaci ya bar musu wasicci da cewa gashi ga dukiya kaza don Allah a kai wa dangina da ke wuri kaza da aka ba su wannan dukiya sai suka kawo amma ko da suka kawo sai aka gano cewa annahu masa haqqa isman cewa su waɗannan mutane guda biyu sun cancanci zunubi ma'ana sun aiwatar da rashin gaskiya a cikin wannan wasiya da aka bar masu muna fahimta sannan kuma ana karantawa fa in usira ala annahu mastuhiqqa isman wato da bina alil majhul kamar yadda yazo a cikin shatubiyya can hamza da shu'ba sune suke wannan karatu rahmatullahi alaihima idan aka gano sun yi wannan laifi kamar yadda ya faru da tamim da kuma adiyu bon abin nan badda an ba su dukiya shi. wani mutum ana kiran shi abin nan Bodai, bon abi maryam a lokacin da ya ji cewa lallai zai rasu ba zai tashi ba sai ya kira tamim ya kira adi ya ce ga dukiyan nan don allah ku ɗauka Ko kai wa ainihin iyalaina da dangina ku ce da su gashi gashi gashi sannan a cikin dukiyan nan a kunshe akwai dirhami guda dubu ɗaya da suka tashi sai suka bincike kayan sai suka zare dirhamin nan guda dubu ɗaya sai suka kai waɗancan ragowan kaya suka ce ga abin da aka ba mu to shine Allah ke mana bayani in aka gano aka leƙo cewa sun aikatar da wani abu wanda yake na zunubi ne to fa akharani yaqumani maqamahuma sai a samu wasu mutane guda biyu daban waɗanda ba waɗannan ɗin ba amma waɗanda suke da kusanci da wannan mamaci min alladhina sahaqqa alaihimul aulayan waɗanda suke da kusanci da wannan mamaci su kuma sai su taso su ma sai su yi rantsuwa su ce a'a muna rantsuwa da girman Allah abinda ɗan uwanmu ya bari ba abinda kuka kawo ba ne ba shi kuka bada ba ina fata muna fahimta yawa su waɗancan an riga an ba su wasu ci amma sun yi yaudara a ciki to waɗanda yanzu suke da kusanci da mamacin nan sai su taso su kuma min allazina stahaqqa alaihimul aulayan waɗanda suka cancanci kusanci daga cikin magada na wannan mamaci sannan ana karantawa awwalina fa yuqsimani billah sai su rantse da Allah la shahadatuna mu shaidar da muka bayar a haƙƙo min shahadati ma min shahadatihi ma ita fi cancanta da shaidan da waɗancan mutane guda biyu na farko suka bayar ma'ana maganar mu ita ce gaskiya abinda dan uwanmu ya bayar wallahi mun rantse da Allah ba shi suka kawo ba mu muna da shaida mun samu dalilan da yasa za mu yi irin wannan rantsuwa sai su rantse da Allah sannan su ƙara da cewa wa ma ta daina mu dinnan ba mu ƙetare iyaka ba inna idan lamina zalimin idan har muka ƙetare iyaka lalle za mu kasance mutane ne daga cikin azzalimai kamar yadda su ma suka yi zalunci muna fahimta kenan da wannan za mu fahimci idan mutum ma'abocin haƙƙi ne ya zama na haƙƙin nan nasa ana ƙoƙarin a yi masa murɗiya ko kuma a danne masa wannan haƙƙi to babu laifi yana iya rantsuwa ya tabbatar da cewa wannan haƙƙina na ne domin ya anshi haƙƙinsa muna fahimta zalika adna يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله سبحانه وتعالى إن ودنا تارو لك ده na cewa duk mutumin da aka bashi ci wani mutum wanda zai mutu ya ce gashi wane ni bana tunanin zan rayu amma ga dukiyan nan ka ɗauka ka kai wa ainihin iyalina aka ce to idan ya kawo dukiyan a rantsar da shi sannan ya zama da bayan la'asar kuma a masallaci da manya-manyan lafuzza sannan kuma ya kasance rantsuwan da zai yi rantsi ne da Allah subhanahu wata'ala idan aka yi wannan Allah ya ce zalika adna wannan shi ya fi cancanta an yi atu bi shahada su zo da shaida ala wajiha kan yadda fuskarta yake saboda kai misali ɗan sako ne an baka wannan sako da ka kawo sako aka ce ba za a yadda ba sai an rantse sannan bayan la'asar a cikin masallaci a gaban mutane kaga wannan girman al'amarin in har kai mutum ne mai tsoron Allah wannan zai sa ka kawo shaida irin yadda aka baka ita ba za ka ƙara wani abu ba sannan ba za ka tauye wani abu ba ina fata muna fahimta saboda girman abun zaka ce ah, to ni ne me ya laifi na yanzu ni kawai wani zai mutu ko zai rasu ya bani sako daga kuma in kawo sai a ce mun sai an tara mutane in hau minbari in tsaya a tsaye in rantse da girman Allah cewa abin da aka bani gaskiya ne me ya zafi haka ni kawai daga an so to kaga in aka maka wannan Allah ce zalika adna wannan shi ya fi cancanta an yi a tubi shahadati ala wajiha su zo da shaida akan fiskarta yadda ya dace yadda aka ba su wannan abu au ya kafu ko kuma su ji tsoron an turar da aimanu a mai da rantsarantse ba da aimanihim bayan rantsuwansu ma'ana idan ba su so su waɗancan mutane a sake kawo waɗannan mutane su rantse a bayansu to kaga za su faɗi abin da ya dace su faɗa tun farkon farawa amma idan ba su faɗa ba to kaga za a sake kawo wasu mutane su rantse su a maida na su rantsuwan ya zama da tun da an yi tantama a cikin maganganun su ba za a shirya su rantsuwan ba sai a ce to ku magada ku zo ku rantse ko kuma ku ƴan uwa mamaci ku zo ku rantse a ƙi an san nasu rantsuwan sannan sai a na waɗannan mutane to Allah ya ce in suka ji tsoron a mai da rantsuwa bayan rantsuwansu to za su faɗi abin da ya dace su faɗa wattaqullaha wasma'u ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala sannan ku yi saurare wallahu la yahdi alqawmal fasiqin Allah subhanahu wata'ala baya shiryar da mutane fasikai waɗanda suke bauɗewa daga cikin hukuncin Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke kawo abin da ba shi aka basu ba su ce shi aka basu Allah subhanahu wata'ala baya shiryar da irin waɗannan mutane يوم يجمع الله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام القيوم To, yanzu bayan an gama magana akan wasiya da kuma wasicci Allah subhanahu wa ta'ala ya sake mai da mu ya ba mu labarin abin da zai wakana ran alkiyama. yace yauma wannan mansubun ne ala zarfiya bi ma'ana ufkur yauma ka ambaci wannan yini kai mai karatu ko mai saurare yauma yajma'u Allahu rusula wannan yini da Allah subhanahu ta'ala zai tattara manzanni gaba daya shine mana bayani a can wa idan rusul uqitat idan manzanni gaba daya aka sanya musu lokacin su kowa zai zo kowane mutum zai zo kowane annabi yawma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila duk kowa zai zo ainihin duk kowane manzo zai zo yana jagoranta fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida kowane annabi zai zo al'ummarsa tana biye da shi Allah ya ce annabi ka ambata musu wannan rana fayaqulu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da manzanni maza za ujibtum mainene aka maida muku da martani ko ko aka baku amsa wato a lokacin da kuka isar da sako kuka gaya ma mutane sako menene mutane suka baku amsa wani irin martani aka baku shine Allah yake a can fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin wallahi za mu tambayi mutanen da aka aike masu da manzanni wallahi manzannin ma sai mun tambaye su fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in na rantse da mahaliccinka duk kowa sai mun tambaye shi gaba daya Allah sai ya ce da su ma za ujibtum mainene aka baku ansa wani irin martani aka baku qalu sai su ce la lana ya Allah ba mu da wani irin sani a yau sama da sanin da ya ɗaran manaka ba mu da shi kaga wannan ta'addubi ne tsakanin manzanni da kuma Allah subhanahu wata'ala annabi Isa irin wannan ya faru a ƙarshen sura yadda zamu karanto a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ما an لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته alimta, علمته تعلم ما في نفسي ولا alamu ma fi نفسك innaka anta allamul ghuyub ma kultulahum illa ma amartani bihi an i'budu rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid wato ni lokacin da nake nan na san abin da yake wanzuwa amma tun da ka anshe ni ya Allah yanzu kai ne ka zamo mai shaida akan su kaga tambayan da za a kisa ce la ilma ya Allah ba mu da sani ba mu da sanin da ya ɗaran manaka innaka anta allamul ghuyub lallai kai ne masanin abin da ya faku abin da ya boye gaba daya malamai suka ce saboda tsananin firgici da dimuwa za su faɗi wannan magana wasu kuma suka ce a'a ta'adduban ne ma Allah subhanahu wataala ma'ana sun yi ladabi ne da biyayya tare da mahalicci subhanahu wataala to ayyan ma kana ko dai mu ce biyayya ko mu ce dimuwa to duk za a samu ran alkiyama don wasu ayoyin sun mana bayani la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun za a tashi a firgice za a tashi a dumauce za a tashi cikin fitina da tashin hankali Allah subhanahu wa ta'ala sai tambaye su to menene aka baku ansa sai su ce Allah kafi musani sani za a zo ana sa'insa za a samu wasu al'ummomin su ce ma ja a namin bashirin wala nadir Allah ba wani manzo da ya zo mana ba mu samu wani mai bishara ba sai Allah ya kare ta su ce a kun bashirun wa nadir wallahu ala kulli shay'in qadir hakika mai bishara ya zo mai gargadi ya zo Allah subhanahu ta'ala mai iko ne akan komai don haka shi yasa muke cewa yan uwa mu yi kokari mu kasance mutane na Allah subhanahu wa ta'ala bai kyautu mutum ya kasance mabannaci ba ka tambayi kanka a lokacin da kake cikin bannan nan idan ajali ya saukan maka wace irin ansa ka tattala wacce zaka baiwa Allah subhanahu wataala Allah muke fata ya raya mu da imani ya kashe mu da imani kuma ya tashe mu cikin mu'minai za mu dasa aya nan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آه كافين fara راتون تنبيوي an ja hankalinmu kuma yana da kyau mu ja hankalin 'yan uwa a danga rubuto tambayoyi masu ma'ana masu amfani waɗanda yake za su ƙari al'umma kuma kai ma mai tambayan za ka ƙaru da ita kada a yi tambaya wacce yake ba ta da ma'ana abu na farko kenan sannan abu na biyu akwai gidauniya da za mu gabatar da ita a yanzu in Allah ya so ya yarda gidauniyan nan duk wanda ke sauraron karatu lillahi zai ji akwai wanda ɗalibai suka ɗauki nauyi akwai kuma wani wanda bawan Allah ya ɗaukai nauyi a Supreme FM wanda ake abin nan yaɗawa ana nan ana yi to da ɗaliban da su muna fata Allah duk ya saka musu da alkhairi to abin da ya bani courage akan gabatar da wannan gidauniya ban san iya adadin mutane da suka kira ba suna yi wa waɗannan ɗalibai da suka ɗauki nauyin wannan karatu addu'a ba to sai naga shi ne kaɗai abin da za mu yi akwai karatu da muke yi na ashi'atu wa sunna a markazul islam wanda karatun nan a matsayin mun ahli sunna ni naga bai kamata koko bai kamata a ce karatun ya takaita a zango ba muna so karatun na ya shiga gidan rediyo saboda karatun nan kowa ya ji zai ji akwai karatuttuka da akan sa akan ci mutuncin sahabbai a zage su ban san ko kuna ji ba to a matsayin mu na ahlus sunna ba shiru ya kamata mu yi ba ba rigima za mu yi ba a'a dole ne mu yi bayanin aqidan nan yaya take yaya mahanganta yake a wurin malamai don haka karatun nan muna so insha Allah bayan sallah kai tsaye za a fara sa karatun nan a cikin gidan rediyo in sun gama nasu mu kuma sai a sako namu ko kuma mu in mun gama su su yi nasu to abin ba ba a kafara kaɗai zai tsaya ba ba a yanzu halin da nake ciki ina so mu tara dubu hamsin ne yanzu da yamman nan a masallacin nan Allah so yadda ba a fara zai tsaya ba za mu nemi wannan taimakon kashi shida hamsin so shida zai bamu nawa ban ji ba ba to ni yanzu da mai magana na fara nawa ga dubu ɗaya na ajiye a kewaya muna son dubu hamsin sama da ƙasa da waje muna son Allah da sai mun tara ta in har da gaske muke mu gani a ƙasa ba bara za mu watsi ba kai in ba malami ba da to ka taimaki da awon ta tafi yau za mu yi gobe za mu huta akwai break jibin Allah da za mu ɗaura muna azumi na nesa muna tafiya to muna son kuma alkhairin mu ya yawaita don haka dubu hamsin muke so yanzu in Allah ya mu tara ta ni ga dubu ɗaya ta na aje in bai cika ba za a koma jama'a yawa saboda a masallaci a nan mun fi ɗari a ƙasa kawai sama za a hayo sama ana karanta tambayoyi sannan a zuwa kirga kuɗin kafin malam yayi addu'a insha Allah kudin da muna son sai mun tara yawa malam zo ya shi tawa dubu ɗaya ne ba bismillah assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya da kuma kaifin basira da jajircewa wajen yaɗa aikin Allah amin tambaya ta ita ce malar rayuwa ta yau da kullun ta kasance a ƙarƙashin wanda yake sana'ar canjin kuɗi a cikin masu sana'ar za a ga wasu sun yi kuɗi a cikin ɗan lokaci to malam ya sana'ar take a musulunci to abin da ake cewa asarf ko almubadala a cikin addini shine exchange musaya wannan musulunci ya san da shi ya kuma halatta amma da sharaɗi kada a samu mufadala ma'ana kada wani ya ɗaran wani to wannan jin canjin nan sai an duba an duba an kiyasta ake iya gane cewa dollar ko pound sterling ko euro yana daidai da kudin kasa kaza ana jin haka ne to don haka canji a musulunci wannan babu laifi a cikinsa shi aka ce da shi almubadala ko asaf. amma da sharaɗi kar a samu mufadala abinda ake nufi da mufadala fifiko in an samu fifiko shine bai halatta ba to amma ina jin zama ake a duba shi sa zaga abun yana fluctuating wani zubin kaga ya sauka wani zubin kaga ya hau saboda ana bin abin ne don haka babu laifi a cikin wannan sana'a matukar babu mufadala ba fifiko a ciki sannan maganan kuɗi da kake yi in dai wannan sana'a ce mutum ke yi ba wata hanya daban ba to wannan babu laifi a ciki kuɗi kuma Allah yakan bada wa wanda ya so a san da yake so kuma ba mai cewa da shi dan me don haka don kai kaga wani ya yi kuɗi a ciki ta yi ya zanto Allah ya kawo masa wani ne wanda ya canji kuɗin da yawa sanadin wannan haka sai Allah ya buɗa masa wannan babu laifi a ciki in dai a canjin kawai ya tsaya ba wani abu ya fita ba can daban babu laifi a cikin wannan wallahu a sannan ce malam muna so da Allah a taya ma addu'a akan wani aiki da muke nema Allah kuma ya ba mu ikon yi ma musulunci aiki a ciki idan mun samu nasara a cikin aikin to muna fata da kai da irinka Allah subhanahu wataala ya taimake ku kuma ya zanto in an samu aikin Allah ya ba ku zuciyar da za ku waiwaye musulunci kuma ku waiwaye musulmai wannan ya ce assalamu alaikum malam mutum ne ya kasance wanda ba musulmi ba ya yi masa wasiƙa da fatan alkhairi da lafiya da kuma Allah ya kiyaye shi sai shi musulmin ya maida masa cewa the same to you shin waya hukuncin wannan abin da ya ce masa babu laifi ai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن ba a da kai a cikin gidanka ba ba a kashe ka ba ba a yaƙe ka ba ba a taimaka wurin fidda kai ba wannan ba ka da dalilin da zai sa ba za ka zauna lafiya da su ba sannan ya tabbata cikin hadisi annabi alaihi salatu wasalam yana da makauci wanda yake ba yahude ne wata rana dan yaron bai da lafiya wato dan mutumin bai da lafiya sai ya shiga annabi alaihi salatu wasalam sai ya samu yaron yana gargara yana kokarin rai zai fita sai ya bugi kirjin shi yace atashhadu anni rasulullah za ka shaida ni manzon Allah ne alaihi salatu sai yaron sai ya kalli babansa sai ce ajib abul qasim an shi kiran abul qasim sai ya daga kai ya ce eh yana faɗin wannan magana ko sallah bai yi ba sai Allah ya anshi rayuwarsa annabi sai ya fito yana murmushi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce ya rasulullah ya warke ne ce a'a laqad anqastuhu minha haqiqa na tsamar da shi daga wuta ashe da wannan zamu fahimci akwai rapport ma'ana akwai cordial relationship tsakanin annabi da waɗanda ba musulmai ba don haka ba laifi don ya maka fatan alheri kai ma ka mishi fatan alheri wannan babu laifi a cikinsa. wannan ce assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda aka bashi laya ya ɗaura ko kuma magani wai maganin bindiga ko kuma maganin ƙarfe? to laya hadisi ya tabbata man allaqa tamimatan faqad ashrak wanda ya rataya laya yayi shirka to amma malamai sun fitar da <clears throat> ainihin wannan hadisi a makaraji da yawa yayi shirka idan ya zama na cewa <clears throat> ya yadda da cewa ainihin wannan laya ita ce za ta kare shi wasu kuma suka ce a'a shirkun ne duna shirk idan bai yadda da cewa wannan laya ita za ta kare shi ba to babu laifi ya daura amma zance mafi inganci barinsa shine yafi saboda wannan akwai karancin tauhidi kuma yana iya kai mutum zuwa ga hanyar halaka wallahu tambayan shi na biyu ce malam ya halatta a sha maganin masu bada magani wanda aljanu ne ke kawo mishi magunguna Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahmatullahi alaihi ya ce a cikin Alfurqan. akwai aljanu musulmai akwai kuma kafirai akwai ahlus sunna akwai ahlul bid'a a cikin aljanu idan Allah ya haɗa ka da aljanin da zai duka taimakonka akan aikata aikin alkhairi to wannan babu laifi kamar da shekul islam ya faɗa amma idan ka haɗu da aljanin da yake zai taimake ka akan banna to wannan bai shi haramun ne kamar da ya kawo a cikin alfurqan rahmatullahi alai kenan da wannan zamu fahimci in dan magani ne kawai zai kawo ya ce gashi a sha Allah ya sanar da ni wannan abu in an sha ta cuta kaza Allah yana ba da lafiya bisa magana shekul islam wannan babu laifi a cikinsa matukar bai kawo wani shara'in a yanka kaza a ba da kaza sai an yi kaza ba to wannan babu laifi ya halatta wallahu a'lam wannan ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya amin malam na shiga damuwa tun jiya da malam yayi karatu akan caca ni ina aiki da national lottery commission wato hukumar kula da yadda ake caca a najeriya kamar shekara biyar kenan nake aiki a cikin wannan hukuma to malam yanzu ya matsayina yake kenan gashi kuma ina da albashi mai tsoka a wajen to malam yanzu ya zan kenan ina bukatar malam ya yi min bayani sosai na gode to in baka sani ba bayan ka riga ka sani lallai sai kai kokari ka nemi wurin wani aiki faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wanda wa'azi ya zo masa ya hannu ya bari to abin da ya gabata ya riga ya wuce wannan al'amarinsa yana wurin Allah subhanahu wataala amma halin da ake ciki tun da kaji mu'amala ce haram to gaskiya yana da kyau ko ya waje baka nemo wani aiki ka canza saboda duk abin da zaka ci din nan haram ne abin da zaka bai wa ƴaƴayenka haram ne sannan kuma za a tashe cikin haramiya to kaga rayuwa ta fada cikin hatsari kuma hadisi ya tabbata cewa ayyuma jasadin nabata min suhtin fannaru aula bi duk jiki wanda ya toho daga haram nama yayi tsoka ta hanyar haram annabi ce to wuta ita ce ta yi daidai da wannan nama to kuma muna fatan Allah ya tsare mu da kai wuta shi yasa yi kokari a canza sana'a wannan shine yafi wallahu a ce assalamu alaikum malam don Allah in wani masifa ya afka mu mutum wani addu'a zai yawaita karantawa kuma a yaushe zai rika yin addu'a to Allah subhanahu wata'ala ya ce alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato abinda mutum zai dinga faɗa kenan sannan ya tabbata a cikin sunan abu zarrin al-ghifari anhu ya ce annabi alaihi salatu wassalam ya mani wasu ci da abubuwa guda bakwai daga ciki ya ce in dinga yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billa. ashe kenan ko dai kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma ka ce la haula wala quwwata illa billah kuma ko da yaushe ne wannan kana iya faɗansa saboda alqur'ani ya tabbatar da allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim waɗanda suke ambaton Allah ko a tsaye ko a zaune ko a gire don haka ko da yaushe kana iya ambato kuma muna fata Allah ya yi maka wannan damuwa taka da kai da 'yan uwa musulmai a ko ina suke gaba daya wannan ce assalamu alaikum malam na kasance ina da mata mai ilimin addini da na boko amma zaman da muke yi baya min daɗi saboda ta kasance ba gaskiya tare da ita na zamantakewan aure sai faɗin ƙarya kuma ina iyakacin ƙoƙari na ta wajen tafiyar da al'amuran gida da dai sauransu amma ba ta faɗa min gaskiya na rasa yadda zan yi shi yasa na rubuto ma malam domin in ji daga gare shi assalamu alaikum to babban abu yadda zaka yi sai ka nuna mata girman Allah subhanahu wa ta'ala tunda ka fahimci yadda take idan al'amari ne kake nema ko bincike ko na abu sai ka ce ina gama ki da girman Allah da son ki ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ki gaya mani gaskiyar maganan nan kar ki dube ni ki duba girman Allah da za a mai da ke wurinsa ki gaya masa ayyukanki to in ka tafi da ita haka in Allah ya yi taimako insha Allahu za a samu maslaha sannan ka nuna mata girman ƙarya wato haɗari na ƙarya a musulunci duk mutumin da ya lazanci ƙarya kamar yadda hadisi ya zo cikin sahih da sunan wala yazalu rajulu wa yataharra al hatta yuktaba inda mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana lazimtan ƙarya yana kirda don ƙarya face sai an rubuta shi a wurin Allah daga cikin makaryata shin kana so ki zama daga cikin masu ƙarya ne in ta ce a'a to sai ka nemi gaskiya duk sanda zaka yi mu'amala da ita ka nuna mata girman Allah idan Allah subhanahu wata'ala ya yi taimako za a samu maslaha insha Allah na. sai wannan ya yi dogon bayani sai dai za mu takaita ya ce malam mai hukuncin yin ladanci da kuma hukuncin wanda ya ce ba zai yi salla ba a masallacin da ba a ladanci saboda ya kasance shi wannan wanda ya wannan maganan baya salla a masallacinsu da limamin masallacin ya ga haka sai ya kira shi ya bashi mukullin masallaci ya ce ya dinga kiran sallan asuba na farko sannan ainihin ladanin masallacin ya dinga kira sallan na biyu duk da haka mutumin nan saboda ba a ladanci a masallacin asuba kawai yake a masallacin bai sauran salloli bayanin da yake to ladanci idan muka koma tale tale tale ba shi da asali ya samo asali ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi rashin lafiya rashin lafiya na ajali alaihi salatu wasalam kamar yadda ya zo a cikin sahih da sunan abubakar ne siddiq radiyallahu an sai ya ɗaukaki murya saboda tsananin ciwo da ya kama annabi alaihi salatu wasalam ba ma a jin sautinsa don haka sai in ya faɗa shi sai ya faɗa domin 'yan baya su ji ina fata muna fahimta to a lokacin da ya rasu alaihi salam sai aka koma akan tsari na farko da ake a kansa wanda shine ladancin ko ko rashin ladancin rashin ladancin to daga nan sai aka samu ka'ida ta malaman usulul fiqh suka cewa idza zalat illa zala al ma'lul idan illa ta kau abinda aka gina illar akai shi ma sai ya kau misali kamar mu ne nan mun zo an kira sallah za mu je wurin famfunan ruwa sai muka ga zakoki da giwaye a wurin kaga sai mu yi taimama misali in muka yi taimama sai mu yi sallah to da muka fito da la'asar sai muka duba ba giwan nan ba kuma ainihin zakin nan shin taimama za mu yi ko za mu je mu yi alwala saboda illar da ta sanya muka yi taimama a farko ita ce samuwan zaki da me da giwaye to yanzu ba ta to tunda illa ta kau abin da ya illa ta haifa shi ma sai ya kau an fahimci wannan sannan shekul islam bin taimiyya rahmatullahi yana cewa duk mutumin da aka ce kada ya ladanci ya kafe ya ce sai ya yi, to wannan yu'azzar za a ladabtar da shi da bulala saboda ya kirkiri wani abu wanda yake ba shi da asali a cikin musulunci to amma sai ya yi adalci sai ce idan liman ya zama da cewa ya tsufa misali ko kuma liman ya tsufa ko kuma ya zama na cewa eh, abin nan masallaci girman shi ya kai ba a ji to wannan babu laifi ana iya yin ladanci a cikin masallaci mun fahimta wannan amma an liman saurayi ne masallaci misali kuma duk sauti na kaiwa to ai sai mu hutacce da zakara kawai shi ya zaman shi ko ba haka muke cewa da wasa ba Eh, to sannan kuma ba wannan ba matsala ba ce da za a ta sabani tsakankanin akwai masallacin da wani ke ban labari wai wani tashi ya ce duk jama'a kowa ya sake sallah bayan yi sallama to liman ya yi ridda ne ko kafiri ne a wai saboda an yi ladanci ba a kau da banna da banna ana kau da banna ne da gyara an fahimci wannan a dinga bin abu a hankali a hankali daki daki har kullun shi mutumin da yake son ya gyara ba da karfi zai gyara ba a hankali zai bi in ya bi a hankali sai cimma burinsa to alhamdulillah a cikin masallaci na alaikum salam game da addu'a da hausa a cikin sallah eh wannan ai mun ansa tambayan je ina ji baka ji ba ko baka nan babu laifi duk irin yaren da Allah ya baka ba Hausa ba ba fullatani ne kai da nubanci da yarbanci da barbanci da ibo karoki Allah da shi eh shine ya baka yaren kuma duk abin da ka faɗa yana ji na'am alaikum salam ingancin yin nafila bayan sallar juma'a bayan liman ya yi sallama ya zo a cikin sahih da sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin nafila bayan juma'a wani karon a masallaci wani zubin sai ya koma gida a cikin masallaci ai malikiya ne suke cewa ba a yi har sai abin da liman ya fita ko amma a cikin masallaci wani zubin yakan yi a cikin masallaci wani zubin kuma sai ya koma gida to kaga da wannan duk mutumin da muka ga yana yin nafila bayan liman ya idar da sallah ta juma'a ni ba ni da nasin da zai sa ce da shi don me kai tun da babban malam yayi sallallahu alaihi wasallam na'am maganar canji na'am to akwai siga guda biyu eh na'am na'am na'am na'am na'am eto eh yace maganan canji akwai siga biyu akwai mutumin da yake siyan dala da dala ko ko dala da naira da dala sannan kuma akwai waɗanda suke zuwa CBN su je su ba da dubu goma a ba da takwas to wannan siga ta biyu bai halatta ba saboda akwai riba a cikinsa an samu mufadala wani ya ɗaran ma ɗaya shi bai halitta ba na to tambaya ta ƙarshe wa alaikum salam hypocrisy alliance pardon and they may go just like that because the paradise does not belong to me and it's not for you <laughs> You are getting it? So it's not necessary that they should go to the hell. If Allah wishes, maybe they can go to paradise for His own favor. You are welcome. So abin da a gurguje an ce lokaci ya yi, um, Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Allah ya sa kuma dun mu gama lafiya. To abin nan mun sa target dubu hamsin amma gaskiya an yi kokari mun samu dubu sittin da biyu to a saurara gobe in Allah da za mu huta jibi kowa sai kun suna shi muna fahimta sunna in Allah da muna so sai ta tashi kamar da jirgi ke tashi amma dole sai an hada da biyu a yi da lokaci a yi da jini sannan a yi da kuɗi muna fahimta to Allah ya muku albarka kuma Allah ya anshe ibadunmu gaba daya